dan jin bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina muhammad ibn abdullahi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a bi ihsan ila mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassara mafarkin bel ko a ce zannar da larabci ko a ce janjami da hausa ga abin da abulgani annabi da yake faɗa a cikin littafinsa ta ɗiro mujalladi na farko shafi na ɗari da 144 a harfin zai ga abin da yake faɗa ya ce shi mafarkin watan zannar ko a ce watan bel na nasara irin wanda muka sani idan mutum ya ga ya ɗaura shi a cikin jikinsa to mai yiwa haihuwa za a yi mai taɗa namiji duk wanda ya ga bel ɗin shi ya tsinke mai wa ɗansa zai mutu wani lokacin kuma bel ana nuna nusuk ne watan ibada ne idan mutum ya mulkinsa zai zama mai ibada kuma mai karbuwa a cikin jama'a musamman a ce yana yana bauta ne irin ta nasara ba musulunci yake yi ba amma kamar wasu kamar daga cikin wanda ba nasara ba kamar musulmi to lallai wannan yana nuna shahara ce da kuma niyya a bisa aikata alkhairi da kuma taimakon addini kuma wani lokacin ɗaura shi yana nuna ɓata ne saboda yawancin masu ɗaura shi za ga shashashu ne wanda suke kullum suna wasu gidaje da ake zinace-zinace kamar za a iya cewa hotel da sauransu ko kuma dai masu mugun san duniya in kuma duniya ta ma kamun sosai kowace irin hanya za ka bi tabbata domin samunta wani lokacin mafarkin sa biyar yana nuna mutum zai zama mai yawan zina saboda mafi yawa an ɗauki ana fassara mafarki da ɗibar wani sashi daga cikin sunan abu a fassara mafarki da shi tunda ya zama an kira shi zannar to za a iya ɗebo wani abu daga cikin farkon kalma ko ƙarshen ta ko tsakiyar ta amfani za a iya samu daga cikin zannar za ka iya samun zina in ka ɗauki zayyun ɗin nan da nunu kaga ya zama zina saboda haka mai yiwa wanda ya ɗaura shi wani lokacin ana iya fassara shi da cewa zai zama mai yawan zina Allah sauke wani lokacin suna fassara da cewa duk wanda ya ɗaura shi mai yiwuwa wani harkoki ne ba daɗi na wuta za su shigo ma'ana an ɗauki shi ma kamar yadda aka wancan fassara an ɗauki wani ɓangare na sunan wannan watan bel ɗin aka ɗan fassara mawarkin da shi wani lokacin ana ce ana fassarawa da cewa duk wanda ya ga ɗaura bel to mewa yana nuna cewa rayuwar shi za ta yalwanta za a samu yalwar rayuwa saboda yawanci masu ɗaura bel ɗin nan suna samun duniya su suka fi kowa samun duniya kuma su suka santa ya alamuna zahirar minar hayati duniya hum an akiratin gafilun mafi yawa yahudu da nasara aka ce sun